wannan haɗe zai zaiwa da ma'ana ta ce a ranta minti shida tsakani sai ga wayar jamal ƙorafi yake akan wahalar da shi da ami ta yi amma muryarsa ta karyata kalamansa aminan nan rigimammiya ce sai an yi magana ta tsara mutum da idanuwanta ta gama musun ba jin bacci sai gashi tana roƙo na in barta ta kwanta kin ga takalman ta kuwa sai ki yi mamakin yadda aka yi take tafiya a kansu shi ma ta sahirar akan zancen ami ta kare fatan alkhairi tauhidar ta yi musu tana murna da tararraban zuwan gobe shi kenan nan da kwana uku danginta za su bayar da ita ga arkam ta koma ƙarƙashin ikonsa ba yanzu aka ɗaura auren ba amma yanzu ne zai tabbata rayuwarta ta gama sarkewa da ta ta'arkan har abada gobe za su iso jibi kuma kafin azahar a yi introduction taro ne mai zaman kansa wanda ake yi kafin aure sai dai su tun da an ɗaura za su yi ne domin a nuna shi ga sauran danginta da abokan arziki da daddare kuma owen ne inda za a ci a sha a yi rawa da murnar wannan aure da yamma suka iso aka kai su masauki hotel ne aka kama dakuna domin saukar su biki ne na ɗan dangi da yar dangi don ma an takaita musu zuwa a abekuta daga ɓangaren arkam a haka Tunda suka sauka arkam yake son ganin tauhida amma dama shahid ya faɗa masa hakan ba zai yiwu ba shi daga ganin ta sai a wurin introduction sake bitar abubuwan al'adarsa a bikin suka yi saboda arkam ya dage baya son ya bata kunya da wuri shahid ya tafi saboda sariyar da take jiransa a gidansu gidan fafa abiyomi ya sake gyara musu suke zama idan sun zo hutu da iyalinsa cikin ta saura yan kwanaki ya cika lokacin haihuwa shi yasa baya son yin nesa da gidan washe gari da wurwuri aka fara saboda sha biyu rana za a hada a farfajiyar gidan kanin fafa abiyomi inda za a yi taron wata yar jaka arkam ya ba wa jamal bayan ya fito daga wanka har yanzu bai faɗa wa shahid kayansa sun ɓaci ba wasu zai saka yana buɗe jakan ya ga irin les ɗin saka har ɗinkin farkon a cikin kai yanzu duk ka zama wani masifaffe saboda an yi maka ɗinkin mata shine ka dame mu da yawan fada arkam ya ce da murmushi rungume shi jamal ya shi ko ya ture shi yana dariya Faɗawa shahid na yi tun ranar muka je aka siyo wani aka bayar da ɗinkin ya dai yi dabulin kuɗin ɗinkin ni kuma gaskiya ba kyauta na yi maka ba biya na za ka yi baki buɗe jamal ya ce bikin ka fa za ni da kayan gira ya ɗage yana shan kunu da wasa to sai me kai arkam ni fa kanin ka ne ban burge ba kenan da na samo maka kayan ka burge amma kuma sai ka ce in biya jakar arkam ya soma ja jamal ya makale ta da karfi da ya ji ta kusa subuce masa ya ce idan ka karba zan fasa zuwa bikin nan fata mana arkam ya ce bayan ya yi nasarar karbe ta yana yi masa dariya Rai a bace Jamal ya ce ka ci sa'a ƙanwata, ka aura ba don haka ba yanzu zan koma Abuja. Arkam yana dariyan wannan daura fuska na jamar ya ce masa ya tafi ɗin kuma saboda kirkinsa zai ba shi tashi kanwar wato amin ya tafi da ita ta dinga yi masa girki dab jamal yayi yana dan murmushi arkam ya daka masa duka a baya ba shiri kai me tsaye haka kake wani kashe ido daga cewa ami soyayya kuke yi ne ganin zai kama shi bayan bai gama tantance me a zuciyarsa ba bare ya faɗa mata ba yayi saurin cewa Allah ya sauwaƙe arkam tuni ya harbo jirgin nasa ya koma gefe yana yar dariya haka kace muna nan da kai zan sama mata saurayi a wurin bikin nan dan ma ba jambito bace da ka ga rubibi amma an faɗa min cikin aure goma da wuya ba a samu 80% waɗanda za su zo a kes ba su tafi a masoya ba 50% a cikinsu kuma su kare da auren juna gaba yayi zai shiga wanka yana kara tunzura jamal allah ya kai mu bikin ami na ji daɗi abba jamalu ya ce burinsa tana gama sabis nan da wata shida ya aurar da ita jamal ya shaƙa har wuya bai ce masa komai ba ya saka kayansa ya fata. zan ga mahaukacin da zai yi soyayyar haɗuwa gidan biki da amina eh, kwafa yana kaɗa kafa tauhida ta nana ta mai kwalliyar ya fi sau goma ta ba ta son mai nauyi light makeup take so wanda ba zai canza mata halittar kamanni ba kwararriyar mai kwalliyar kuwa ta zage ta tsara mata ado daidai da ra'ayinta ana gamawa aka tsantsara mata ɗauri da ashobinta ta miƙe tsaye a gaban madubin yau ɗin da suke jira ce ta zo ba ta da abin cewa sai godiya ga allahu subhanahu wa ta'ala les ɗin jikinta ja da baki ne mara nauyi an yi mata ɗinkin buba ta zamani akan rigar aka ɗaura mata zaninta ta saka takalmi ja mai tsini banda sarkar gwal din wuyanta ta kara da sarkar murjani wadda ta sauko har cikinta ashobin da aka daura mata da wanda ta yafa a gefe ɗaya baki ne da ratsin ja ta yi kyau har ta gaji tana gama shiryawa sa amima an gama yi musu kwalliya kowace ta shirya a tsakiyar suka sako ta suka fito falo suna jiran a ce a fito da ita waje inda aka yi decoration mai kyau zuciyar ta ke wani irin tsalle na tunanin ganin arkam a wajen nan kowa na zaune har da arkam cikin ɗinkin riga da babbar riga na su da tauhidat hular sama da ashokin aka yi ta shait ne ya dora masa ita yadda suke yi a kwantar da gefe guda bakin alkalami ne a kafarsa baƙin takalmi ne a ƙafarsa ya gyara fuska sai ta ƙara kyau da kwarjini a tare da shi yan uwansa ne bai ji kuma za a jikokin dada da na umma na falgoran daji da sauran abokan arziki mammalo ma ba a bar shi a baya ba dukkanin su sanye suke da kaya iri ɗaya banda jamal da shahid amma hatta su yana wurin sun ki su ba shi damar jan jiki daga gare su a cikin iyaye kuma dama su abba jamal ne da kannan ibrahim na wurin dada da kuma yayan hajiya manga na wurin baffa alkali hajji lawali da dr madaki umarnin fito da amarya aka bayar mutane suka zuba ido a bakin kofar da aka shimfiɗe da kafet farin mayafi aka ɗora mata akan ɗaurinta tana jiyo muryar MC yana cewa iyayen amarya su fito da ita. Walla ta ji ta cika mata idanu tana barazanar fitowa. Ta ji hannun da ya zame mata tsanin miƙewa ya shiga cikin nata. Ta cikin mayafin ta kalli lallan da ya ƙawata yatsan hajiya manga. Ta saki murmushi tare da hawaye baki ɗaya. a hankali ta sa ta kallonta yau ce rana ta farko da ta taba ganin ta yi ado babu lafaya leshi ruwan madara ta saka mai saukin adam brown da kofi plus ta matukar kyau an yi masa ɗauri da ashoki brown ta yafa irinsa kafar ta kamar kullum flat takalmi ne dan ubansu hannuwanta kuwa zabba ne da awarwaron zinari ita ta riko ta har inda aka ijiye kujerarsa ita da arkam ta zaunar da ita dangin da sai farin ciki suke yi tabbas ya hafsa ta manga ta nuna su soyayya ba su da abin saka mata dama sama da ba ta diyar tasa a karo na biyu amma a matsayin sirika sai da suka zauna fuskarta har lokacin arba sannan aka bude taro da addu'a ga iyayen amarya ga na ango aka bude fuskarta suna fuskantar juna a tare suka saki murmushi sannan aka shiga taron ka'ida ƙa'in da na'in duk abin da ake yi motsin ami baya wuce idanun jama'a. sai da sa'arkam suka samu saukin mutane a kusa da su ya nuna mata shi Ya yanke fa aiki ya same shi yana ta gadi kada a yi jambito da abar son shi ban gane ba labarin rigimar su ta safe ya bata ta yi ta dariya sannan murya can kasa kasa ta ce masa ka yi farin ciki da ganin abar son yayana kai kuma wacce abar son ka ido ya kafa mata ba su san ana ta daukar su hoto ba sai da suka so majin dariyar shiƙiyancin yan uwansu bai bi ta kansu ba ya kamo hannun daman ta ya rike. to sun tauhida kwadlas ke ce a bar sona it has always been you a zuciyar da skin da riɗi dariya ta saka nan da nan ruwan flash ɗin kyamara ya dinga haska su ana ta hotuna karfe uku kowa ya gama watsewa aka gyara gidan kafin yamma kwalliyar yanzu ma mara nauyi ce amma ta bata safa fitowa les ɗinsu na yanzu bulu ne kamar manyan fulawoyin ya fi duhu a kan jikinsu shi ma anko suka yi da fulawa ɗin leshin aka yi mata aro a jikin gwagwaranta ruwan toka da mayafinsa ta yi kyau sosai sadaddun motoci ne suka ɗauke su zuwa babban hotel ɗin da za a yi taron a hol dinsa tauhida tana shiga motar da aka ɗauko arkam ta jiya ya kamo hannunta jikinsa ya matso da ita kamshinsa mai daɗi yana ratsa zuciyarta di za ka bata min kwalliya ta kyaɓa fuska su ba sa tausayi na ke ma ba kya yi bayan kin gama saka na a ɗaki kina kis tafin hannunta ta sa a bakinsa da sauri ta toshe kafin ya gama magana lallaɓa shi za ta yi kada ya ci gaba da rigamarsa ta jiya wai su gudu daga wurin bikin zai kama musu ɗaki a hotel ɗin. tsakiyar hannun nata ya sumbata sannan ya yi murmushi dama makullin ɗakin da na kama mana zan baki kisa a jaka idanuwan ta tamkar su fado saboda tsoro ta kalli makullayen da suke haɗe a kiwar da ɗaya guda biyu da gaske kake din ka rufa min asiri mana kaji so nawa zan faɗa miki cewa ni ne sirrin ki kuma bazan taɓa barin ki ba makullin ta sake kallo sai ta kula da kyau ta ga ɗaya an rubuta ds cordless ɗayan kuma cordless bd na mai please ki rike mana kawai sai ranar da zan nuna miki me zaki bude mana da su alamun tsayuwar mota suka je gyara mata zaman mayafin ashokin, sannan suka fita suka shiga wajen taron hannuwansu sarƙar da juna washe gari ranar da za su tafi da ita kanuri suka fara gabatar da tasu al'adar ƙannan ango mata suna kai kayan lefe su amarya ana kiran wannan rana kususurum kususu ko kususurum to ku dai kuka sani kanurawa kususuran kaihoku kususuran mm. jikokin umma sune kan gaba amma sun hada da na dada da kuma ami an kwan wata sky blue a tamfa suka yi su dai dangin amarya an ce su shirya karbar kaya sai da ya bayar da dubu dari a basu tukuici daidai karfinsa akwatuna goma sha shida suka wuce da su kowanne mace ɗaya tana ja manyan masu nauyi sosai kuwa mutum biyu ke ja a layi suka shigo hagu da dama ga kamshin turaren wuta ya gama ko ina sun sha mamakin waɗannan kaya wata cikin dangin da ta tashi ta buɗe ƙasar mayafinta ta dinga bin ahalinsu suna saka abin da Allah ya hore musu an haɗa dubu hamsin da takwas da ɗari biyar haka ta dunkula kuɗin tare da na wajen shahid ta miƙa musu da aka gama suka zo tafiya da kuka tauhida ta rabu da danginta kamar kowace amarya ita ma sun sake bayar da amanar ta ga hajiya munga da arka sun kuma haɗo su da kyaututtuka kamar su doya da manja na al'ada an rabu ne ba a rabu ba tunda inda za ta koma gida ne gare ta amma duk da haka sai da ta ji nauyin tafiya a matsayin matar aure sannan kuma nata dangin ma za su bi su domin halartar bikin da hajiya mun ga ta shirya a abuja cikin satin da zai kama ba ta so ta ta yi ta yawo da amarya ne da sun je mai maiduguri da kano tunda da da umman suka zauna a abuja har a gama biki sai ya fi mata sauki a jirgi tsakiyar hajiya manga da sariyar tauhidar ta zauna tunda suna da yawa shi hira ta katame tsakanin yan uwa ana ta zolayar juna musamman tsakanin matasan abin ya faru musamman tun bayan da wata ta zo wucewa ta yi wa kalil magana tana ta fari da idanu akram yana dariya ya ce mata ta yi haƙuri wannan ko wata matarsa ba ta yi da haihuwa ba haifa shi kenan suka dinga cewa duk wanda yake da budurwa a sanar da wuri kada wani ya kai hari bisa kuskure suna ta abinsu jamal bai ce komai ba tunda ya samu ya zauna a kusa da ami kujeru biyu ne a tsakiyar tana zama ya zauna ko boarding pass bai duba ba an yi sa'a yar antira ce mai wurin ya ba ta boarding pass ɗinsa ya ce ta koma sit ɗinsa baccinsa ya sha har suka sauka bai ji bai yi masa magana ba ya dai tare wurin kada wani ma ya yi gigin zuwa manya-manyan kwalaben turaren wuta guda goma hajiya lami ta bude daga cikin kwaliya a ɗakin hajiya munga Gamshi ya kara da ɗakin tun kafin a buɗe kwalin dama. Iyaye sai saitansa suke suna tambayar mai yi su saya su ma. Hajiya Lami ta yi dariya. Wannan tsohuwar ajiya ce sai dai ku riga gaba. Idan kuma uwar amarya za ta ba mu ladan ganin ido ne to sai mu kawo mazubi. Yi min bayani da kyau yar uwa cewar Hajiya Munga tana bubbuɗe bakin kwalaban. Wannan turaruka su ne babbar gudunmawata na auren yarki. Na sa an yi tun wani hutu da suka zo Gombe ita da mahaifinta ta sauka a gidana. an fi shekara goma fa ajiya manga ta ce da mamaki iya shekarun iya zaman sa a ƙasa don ko da aka haɗa binnewa aka yi na ce sai bikinta ya ba hajiya lami ce kaɗai ba dangi da yawa kusan kowa da irin gudunmuwarsa na bikin nan wannan ta fi kowace birge ta domin ita da tauhidin duk sun san kamshi a cikinsu ta ɗebi wata rantsarariyar humra ta bawa anti yakura wadda za ta yi wa tauhida gyaran jiki da shi ga turaren jiki shi ma ta haɗa mata na ɗaki kuwa tun ranar ta bayar da waɗanda za a fara tsima ɓangaren arkam an riga an gama jeren kayan da fasalta su zai bata lokaci kaya ne na alfarma daidai ba shirgi mai cika fili ba anti ko hutu bata bari ta yi na tafiyar su ta ranar ba ta fara murje ta da dilka lalle da kurkum da ta hada da kwai da madara idan an shafa sai a rufe ta cikin garwashin da aka saka turaren nan na jikin sai jiki ya tsama a yaye ta ya bushe sannan a murje daga nan kuma auduga take tsoma cikin hurnan nan ta bi jikin ta goge shi tas cikin kwana biyu jikin ta ya tsoma wani irin sulbi ita kanta yana burge ta ga kamshi mai daɗi yana ratsa jikinta bayan biki sai ki rage yawan turaren saboda kin ga bai dace mata tana gifta mutane tana barin kamshi ba ta gargaɗe ta saura kwana biyu a yi bikin aka kawo kayan lallan da umma ta haɗa halawa aka yi wa tauhida tun kwana biyu sannan a daren ranar antiya kura ta tsantsara mata ƙananan kisanta kan nan ya fito sosai kitso na ya zanu bata fita ko ina ba daga gyaran jiki sai bacci a ɗakin da suke kwana ita da ami sai ya zamana ami ta yi wuyar gani a gidan samari da yan mata a tare a yi ta cafta ban da ita yau dai tun ranar tauhita ta dinga lallaba ta akan sa fito idan samun manya ya ɗauke su ɗan sha iska babban yaya fa zama yake a falo cikin su ya ja ni dai ba wurin sa zan je ba waje zan fita in sha iskar Allah Kunshi dariya Ami ta yi ɗazu-ɗazu fa ta gama jin Tauhida tana ba arkam hakuri akan rashin ganinta. Bata ji sauran hirar ba amma cewa Tauhida ta yi ko an kawo ta ba zai kula ta ba. Ta dai san wasa yake yi amma duk da haka ta ji ba daɗi domin ta shiga haƙƙinsa. Daga gyaran jiki kada ta lodawa kanta zunubi. Antiya, Yakuda na jin lokacin da Ami ta shigo ɗakin ta faɗa mata cewa kowa tafiya tafi kwanta sai su kaɗai a falon. Kin buɗe ido ta yi don ma kada Tauhidan ta kasa fita ta ƙyale su. kafin su sauko ƙasa ta gane harkan baya cikin mazauna falon dama babu hankalin kowa a kanta ta sulale ta yi waje kiransa za ta yi ya fito don ba za ta so ta yi a rangama da kowa ba idan ta bi shi ɗaki daga bakin kofa inda take tsaye ta hango shi akan kujerar wajen mai gadi su hudu shi da shamsu mammalo da kalli suna hira mammalo ne karfin hirar tana jin dariyarsa har inda take wayar arkam ta kira tana ganin yadda yake murmushi ya daga sunanta a jikin wayarsa amsa kiran yayi tana kallon fara'arsa amma a murya sai ya nuna fushi yake yi me ya kuma ba na ce ba ruwa na da ke ba haka na ji ce kira nai na faɗa maka ami da antiya ko da yawa a ɗakin nan na za su kwana tashi ta ga yayi da sauri amma sai ya ce sai ki nemi yar tayan yan tayan kwana sai da safe hannu ta dora a bakinta dan kada ta yi dariya tana kallon sai ta taho shiga gidan da sauri sai ta ji kwalla ta taho mata ita saboda shi ta tsaya gyaran nan amma ga dukkan alamu tana cutar da shi bai kula da ita ba ya zo shiga ciki ta fito daga wurin fulawoyin ta kamo hannunsa taushin hannunta da kamshin da ya buge hancinsa su suka sake rikita shi ita ta ja gefe cikin duhun fulawa ta takalo wuyansa da hannuwanta shi umar murmushi yake yi mata yana kara matso da ita jikinsa sai da ya rungume ta sosai sannan ya ce wata tana jin fitina na ga alama idan aka kama ki babu ruwa na cikin shagwaba ta ce idan ka bari na koma ciki without yi single case nima babu babu na da kai fuskar ta da take wani irin sheƙi ya shafa a hankali shi yasa nake son ki matata Now get ready for the best case of your life. yana ɗauko duko da kansa ya ji kira daga bakin kofa jamal ne ba wani ba yana tambayar su logo sun ga arkam tauhidar da cikin ta har wani irin juyi yayi saboda tsoro ta da ta kwace daga hannunsa tana neman wurin buya. arkam kuwa saura kaɗan ya fashe saboda yadda ransa ya ɓaci amma yaron nan ɗan wulakanci ne ki tana min kwadala sai na rama ya ce sannan ya fito daga wurin yana cewa ni da matata an bar da zatar hanya kamar farto sai ga tauhida tana dariya har da rike ciki ita kaɗai a wurin yana jin ta shi ma murmushi ya karasa wurin jama'a bayan fitowar tauhidat waje ami ta kara sawa ta yi inda ake kafa hirar ta zauna amir dan hajji lawali ne ya dawo kujerar kusa da ita ya zauna jamal da hankalinsa yake a kwance saboda ami ba ta zaman wannan hira ya fito daga ɗaki kenan ya hango zaman su sa ya ji ya takure yana yi masa zafi idan ya je inda suke ya san faɗa mara dalili zai yi shi yasa ya fita neman arkan ta rushe har kamye yana cewa idan dalilin kiran nasa ba bai muhimmanci bane zai hukunta shi amina ce take son hana ni bacci ni ka san ba wani damuwa ne da lamarin ta ba amma a daren nan ya ɗago wayar sai ya duba lokaci goma har da ashirin ta zauna suna hira da amur dariyar mugunta har kam ya yi masa ai ba zai manta yadda ya dinga cewa tauhida tana shiga jami'a za a dinga rababanta ba kai da baka damu da ita ba ina ruwanka da hirarta duk mutanen falon me yasa sai hirarta da amur ce za ta dame ka tsakaninsa da allah ya kalli arkam da mamaki idan kana tunanin zan ga tayi abu ba daidai ba na share to ka canza ba zan ci amanar abba jamala ba kai da aka zo bikinka kuma kai ne mai goyon bayan ta raba dare ta yi hira Tun da dai hirar nan ba ta dace ba kuma sauran ma duka kannan mu ne mu je kai mu tashe su kowa ya kwanta da farin ciki jamal ya amince yana gaba arkam na biye da shi bayan ya duba ga tauhida ta tafi daga inda ya barta suna shiga jabal ya fara kiran sunayensa zai ce su tashi idan sun iya hada su da arkam sai ya ganshi shi kadai arkam ya shige daki ya bar shi wato ni kadai zan yi bakin jinin mai fasa ba ya ce kowa ya tafi ya kwanta kuma idan ya sake ganin ana hirar daren nan sai ya saba musu taurinsa amin ya tsaya nan ya ji amur yana cewa ga nan ba din ta kira gudun raini ya hana shi kwace wayar ta ya goge lambar sai da amur din ya tafi ita ma ta juya za ta bi sahun yan matan ya kira ta ba ni wayar ki ba musu ta ba shi ya duba da send contact da ta yi adam tsuke baki yayi da ya ga ta yi sabin lambar da amir ya ba ta da hidaya amir amina soyayya kike yi da amir ya tambaye ta muryarsa a karye hannuwanta duka biyun ta kada tana musanta zarginsa kada ki raina min wayo na ji har da sabon din sunansa da na mata dariya ta yi da ƙaramin sauti sannan ta faɗa masa budurwar amurce mai ɗinki shi ne ta karɓa za ta kira ta ta ba ta kaya ta ya ta kiran kasuwa yake yi shi ne ya nuna min irin ɗankunanta auto shi kenan ya ce da burin kunya ya bar falon bayan ta taba da kallo tana murmushi yau ake ushe-ushe da yamma tun safe aka ranka wa tauhida ja da bakin lalle mai matakar kyau tauhida ko wani kwatan material ta saka mai kyau kallon sannan aka ɗaura mata lafaya ruwan madara don kunna da sarkar ta mamanya ne wanda hajiya mun ga ta tanada domin wannan ranar arkan ma sakirin ce an yi masa babbar riga da yar ciki masu aiki ruwan zuma haka a takalmi da agogonsa ya sha zanna bukar ya fito a bahaushe a wani babban fili buɗaɗɗe za a yi taron saboda yawan mutane hajiya mun gana fitowa wurin ya kaure da suwa uwar amarya uwar ango ce duk ita kaɗai farin ciki ya mamaye kyakkyawar fuskar da ta jima cikin damuwa ita ma lafaya ta saka tare da yan uwanta arkam yana zaune yan matan amarya suka shigo da amarya a tsakiyarsu kowaccensu rike take da kasko sun saka turaren wuta daban-daban